Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Haka take kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamma Adam ne zo muku da labarun da farko ga muhimman kanin nasu. Shekara 20 da kashe ɗan jarida Nobel Zango Burkina Faso na tunawa da wannan rana ta bakin ciki da ta zo daidai da sanarwar tusa kiyar babban mutum da ake zargi Francois Campore za ku je karin bayani daga Wagadugu. Matsalar tsaro na ci gaba da ta da hankali a Nijar yin kenan da 'yan majalisu suka yi kira ga hukumomin ƙasa da su murƙushe ta'addanci. matsalar karatu a gundumar karkara ta karma a yankin talabiri matsala ce da ke da nasaba da rashin malamai mata da suka mai gurbin maza a wannan shekara. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki a yau ne ake bikin tuna da kisan gillar ɗan jaridar Burkina Faso nobar Zango shekaru 20 da wucewa. Bikin makokin da ya zo lokaci da ranar biyar ga watan disamba baya da kotun Faransa ta bayyana aminarta domin ta saƙiyar mu Faransuwa Kamfore babban mutumin da ake zargi da wannan kisan kai na ranar 13 ga watan Disamba na shekarar 1998 a cewar Germain Bituina na daraktan jaridar Lebanon ta Burkina Faso su sun jima suna jiran wannan rana ta tusakiya don a rufe shari'ar kisan Nobel Zango. Ga dai German da Rahila Sumana ta tuntuɓa ta wayar tarfo bisa fassara Mutari Muhammadu. Sun fara ne a yau da misalin karfe bakwai na safe inda suka ajiye furanni a bisa kabarin Norbert Zango da kuma baje hoto a cibiyar kungiyar kwadago sannan da maraice akwai film da za a haska wanda yake nuna irin irin gwagwarmayar da abokaninsa suke yi na rashin amincewa da hallaka Norbert Zango. Babu ci gaba a game da shari'a saboda ya yi shekaru 20 muna gwagwarmaya domin a samu gudanar da shari'ar. Muna shira amsar Faransa dangane da Faransuwa Compaore domin cike takardun shari'a yanzu da yake abin yana bisa hanya muna jiran lokacin da za a hukunta shi. Je pense qu'on pourra effectivement enrôler le dossier et puis le juger. An shirya ayyuka da dama da suka hada da jerin gwano a yau a birnin wadagadugu domin tunawa da cikon shekaru 20 da kisan gilla ɗan jarida da ke bincike kan mutuwar eh, da tsare direban kanan shugaba Blaise Kamfaure. Wannan shekara gasar A takara karo ta kirkirwa da ke da aiki da sabbin fasahohin zamani an bude ta tare da 'yan takara matasa 91 da suka fito daga kasashe makwabtan Nijar. dama dama ce ga shugaban gwamnatin Nijar da ya kira jiya a zandar ga matasan Nijar da su fito cikin nasara a gida albarkacin bikin ranar samun 'yanci ta 10 Disambar na shekarar 1958 Prime Minister Birjira Fini a cikin rahoton Mamman Sani bisa fasar Muntari Muhammadu. Bambancin na tawa gasar Zandar ta haɗa 'yan takara 91 a matakin ƙarshe da za su haɗu da 'yan takara na ƙasashe makwabta. Kenan abin nufi wannan karo kwamɓala ce ta ƙasashe. Muna son matasa 'yan Nijar su ƙara hazaƙa da himma domin samun nasara. Ina tambaya gare ku matasa, wannan gasar da za ta fara nan ba da daɗewa ba za ta gudana a cikin zumunta da kuma cuɗaya da ma wasanni cikin annushuwa. An fara aikin shimfiɗa hanya tawa Agadas a ranar jiya a Agadas ɗin hanyar Agadas zuwa Ingala mai tsawon kilomita 106 ayyukan za su ɗaukar watanni 25 da Orano ta zuba kuɗi da ke haƙar wato sinadarin uranium ɗin niger da aka kesta aikin zuwa miliyar 33 da miliyan 340 da jika 205 na sefa. Prime Minister birji rafini ya gamsu da wannan bayan ya kai wata ziyara ta fara aiki ga shugaban gwamnatin a cikin rahoton Musa Maman bisa fasar Muntari Muhammadu. Na zo nan ne don in ga tafiyar sake ayyukan hanyar na RTA musamman Agades Mararaba Ingal. Na yi la'akari da kamfanin da aka baiwa wannan kwangilar yana ƙoƙarinsa domin soma ayyukan. Za mu matsa ƙaimi da kuma biya sau da kafa domin ganin an aiwatar da ayyukan. A yayin da tuntuni an samu tallafin kuɗi da za a gudanar da ayyukan. Don haka ayyukan za su kare a cikin lokaci. Akwai kuma hanyar Agades Arlit da ita ma nan ba daɗewa ba za a fara ta a cikin watan Janairu na sabuwar shekara cikin ya daɗe. Kuma sauran hanyoyin gwamnati tana faɗi tashi na ganin su ma an fara su a cikin gaggawa. A Nijar matasa na dukufa sosai wajen kiyaye muhalli suna halarta ayyukan jama'a kamar su shuka itatuwa da kwashe shara. Bari mu saurari karin hasken Sani Ayuba babban daraktan matasa 'yan kayan sakai idoman muhalli a Nijar a cikin rahoton wakilinmu na musamman da ke Kube wato Asumana shi na bisa fasar Mutari Muhammadu. sai ke extraordinaire su da yake da matukar mahimmanci shine ganin cinkoson matasa bisa batun mahalli, yau da 'yan shekaru a wannan shekara mun shirya babban taro irin sa na hudu bisa canjin yanayi an samu cinkoson matasa fiye da shekarun baya a bangaren makarantu da wurare cikin karkara da yawan matasa sun tsara kansu akan batun mahalli mun yi ayyuka da dama a shimfiɗar kogi na yamai tare da wata ƙungiyar farar hula da ke taimakawa bisa bala'o'i da kuma tilaberi tare da gungun kungiyar bonfere da suka gyara wani daji da ya kai eka 80 inda a da bai da itatuwa amma yanzu sun shuka masa itatuwa muna da kungiyoyi a cikin makarantu waɗanda muke kamawa bisa tsarin horo na muhalli da kuma ci gaba mai ɗorewa 'Yan majalisun Nijar sun buƙaci gwamnati a ranar jiya da ta ɗauki nauyin murkushe ta'addanci a wannan ƙasa tamu shine batun matsalar da take kamari da ta da hankali a Nijar a cewar Isa Manzo na kwamitin harkokin tsaro a majalisar dokoki. Majalisar ta na tanadi matakan sanya ido kamar kiran ministoci batutan yau da kullun da kai ziyara na ɗaukar da kuma ɗaukar hukunci a cikin rahoton Habibu Garba bisa fassar Muntari Muhammadu. Muna kira ga hukumomi su mayar da hankali sosai kuma su kusanci jama'a dangane da wannan yaƙi da aka tsokane mu. Ya dace mu sake abin da muke yi domin murƙushe maƙiya. Kayan aikin da muke da su shine sammaci da kuma batun abin da ke kai kawo da maran gadi bisa fage. Muna da makamai ladabtarwa amma ni ɗan majalisa ne na ɓangaren adawa. Kun san 'yan majalisa na ɓangaren adawa ba su da tabbatacciyar magana da za a iya dubawa a cikin kundin tsarin mulki. Don haka ina kira ga 'yan majalisa na masu rinjaye su kama wannan batun tsaro da matukar mahimmanci batu ne na ƙasa. Hijira a yankin Sahel laifi ko arziki wannan shine taken wannan zaman taro da kwamitin 'yan gudun hijira da ke cikin tashin hankali ya shirya a ranar jiya a Yamai. Ranar 'yan gudun hijira ta duniya za a bikinta a ranar 18 ga watan Disamba mai zuwa. mutare Muhammadu abokin aikin namu ya hiranta da mai bada lacca mun kai la Haruna farfesa a jami'ar Abdulmumin Jofo da ke nan birnin mai da yake ganin cewa hijira ta zama babban laifi da take samun taimako da sanya hannun wasu kasashen waje. dai karin bayani bisa fassarar Muntari Muhammadu. A bangaren 'yan siyasa da kuma kafafen yada labarai sun ɗauki safarar bakin haure da bakin hauren matsayin babban laifi. Kuma suna tunanin duka waɗanda suke safarar bakin haure daga Sahel zuwa Afirka ta Arewa kamar bakin haure ne da ke son tsallakawa zuwa Turai da waɗanda suke fita daga Sahel zuwa Turai suna yin sani ba bisa kan ka'ida ba a cikin barauniyar hanya ta hanyar bi a biyu ko a Algeria. Duka wannan da a haramta musu wannan safarar ne da kuma hana musu wata dama ta saka baki na shiga tsakani. Wasu matasa uku masu tsara fina-finai a Nijar sun sami lambobin yabo a jiya a nan birnin mai daga hannun kungiyar 'yan gudun hijira ta duniya bisa tsarin kwamfular ƙasa da kasa ta fim ɗin kai hijira. Wani ɗalibi da ke karanta ɓangaren al'adu wanda ya zo na uku ya bayyana mana cewa ƙalubalen da ya fuskanta wajen shirya gajeren fim ɗin na mintoci biyar mai suna Lampul Magic Abdulrashid Amadu Sanda Mega a cikin rahoton Rukayetu Abdulrahman bisa Ƙasar Muntari Muhammadu. Nauyin da aka ɗora min shine na shirya film da bai huce mintuna biyu zuwa biyar ba bisa bakin haure a cikin kwanaki biyu. A cikin film ɗin da na shirya na yi masa lakabi ne da Ampul Magic wanda wani matashi ya gada daga aljaninsa wanda idan yana da wata bukata to wani abun tsafin shine yake faɗa masa. Misali sai ya ce idan farin ciki na yana turai to wannan abun tsafin ya kasance a kunne idan kuma a Afirka ne sai ya kasance a mace. ce duka sadabarun dai suna a wajen wannan ampul din ne inda wannan matashin ya tambayi abun tsafinsa sai ce masa ci gabansa yana turai za a tafi da wannan fim a kasashen waje kuma a haska shi a cibiyoyin bakin haure domin su ga fim Zinariya fim ɗin da Ramatu Keta ta shirya a cewar Academy da zoskar domin shiga gasar karo na 91 cikin rukunin fim mafi kyau a cikin harsunan waje da ke gudana a Amurka. Wannan fim ya samu goyon bayan kamfan watsa labarai na wata matashiyar Nijar da ta yi imani da sa'arta da kuma ɗaukaka Nijar idan zinariya ya wuce a ranar 25 ga watan Janairu mai zuwa a cikin fina-finai biyar mafi kyau ko kuma ya zo a kwamfular Oscar. Bari mu saurari wannan ma Fati Hassan da Rafika a tayar ta tuntuɓa ta wayar tarho bisa fassara hawa Usman. Ganin cewa ayyuka ne da ke bukatar kuɗaɗe masu yawa kuma ba ta da hali sosai, shi yasa na ƙirƙiro wannan yekuwar don ba mutane damar su taimaka mata kuma na shiga yadawa kan yanar gizo ta Facebook, Twitter, WhatsApp da sauransu. Na tambaye ta ko tana da wata mahuta ta ce a'a duk da cewa dai ƙasar Niger na da himma sosai a cikin harkar fina-finai. Fim kin Zinariya na da sa'a matuƙa domin yana cikin fitattun fina-finai masu yaren kasashen waje a gani na kasancewarta a wannan wajen na nuna cewar ramatu tuketa ta taka rawar gani sosai wannan kuma babban abin alfahari ne gare mu duka Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. An yame. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. Tanzu sai rahoton mu na musamman wannan shekara karatu na gudana yadda ya kamata a gundumar karkara ta Karma yankin Tilabiri sai dai yana tafiyar hawainiya mai gurbin malaman makaranta maza zuwa mata da yawanci ba su zuwa dalilin suna a Yamai na kasancewa babban matsala a cewar shugaban haɗin gwiwar kwamitocin kula da makarantun firamare Kujes na wannan gunduma Abdullahi Ayuba wanda an kafi san da abdul mai gida a cikin rahoton Bilkisa Tahiru bisa fassar mutare Muhammadu da Hawa Usman. Makarantun kwaminikin karma na fama da matsaloli da dama dalilin mai gurbin malaman makaranta maza da malamai mata wanda mahi yawan ba sa zuwa makarantun domin suna rayuwa a yamai. Wannan matsalar na cima al'ummar garin tuwa kwarya kamar yadda Abdullahi Ayuba mai lakanin Ayuba mai gida shugaban kungiyar Kojes ya shaida muna. lalle a yau tafiyar makaranta akwai tangarda malamai masu ba da karatu maza ga baki daya an ɗauke su aka kawo mana mata zalla mafi yawan mata sun ce ba su tafiya cikin cikin daji kuma ba mu da maza da ke tafiya cikin daji akwai makarantun da ya kamata suna da malamai shida biyar amma idan kuka duba a yau waɗannan wurare malamai ɗaya ne ko biyu za ku samu ko kun taɓa tuntuɓar hukumomi kan wannan matsalar tun lokacin da aka ɗauki matakin ɗauke duka malamai maza mu ba mu ce ba mu san mata ba amma a kawo muna malamai masu zama amma a ce malami bai zama a cikin gari sai dai ya kwana a yamai aikuwa ka san dole a makara ko. Wani irin matsaloli ne wannan al'amarin ya jayo? An samu babban koma baya saboda a yau a cikin makarantu boko 126 ba su huce 20 da maza ne suke jagorancin su ba abin da ya rage duka mata ne zalla mata ba sa jagorancin mata a yau akwai malamar da za ta ce duka da yake an saki gaba amma na fi ke karatu akwai matakin da kuka ɗauka don shawo kan latti da kuma ƙin zuwan na malaman. Muna cewa shugaban Kojes koyaushe ya rinka zagaye a cikin makarantu ya tambayi shugaban makaranta wani malami ne bai zo ba. Waɗanda ba su zo ba sai ya faɗa wa darakta ko kwansaye su kuma sai su yi bincike. wani irin kira ke gare ku zuwa ga shugabanni don kawo ƙarshen wannan al'amarin eh, magabatanmu su yi haƙuri muna son ma'aikata amma ba mata ba zalla duka shekarun da aka kwashe da ake haɗa maza da mata ba mu taɓa kai ƙorafe mu ba amma wannan shekarar da aka kawo muna mata zalla a gaskiya aikin bai tafiya inda ake so sannan a samar muna da mota wanda da zarar aka tayar da wani malami to a yi ƙoƙari a kai shi gurin da zai sauka nan zumbado. Ƙarshen labarin namu kenan sun haɗa ku da Habibu Garba cikin labarun zabarmanci a huta lafiya.